الله والصلاة والسلام على رسول الله فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اسم قاطئ الرحم باب اسم قاطئ الرحم babin da zai yi bayani akan zunubin mutumin da ke yanke zumunta wani irin zunubi da alhaki yake da shi حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطئ رحم حديثي يا تأيى صحابا النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata qati'u rahimin mutumin da ke yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba waɗannan hadisan ana ce musu ahadisul wa'idi malaman ahlus sunna wal jama'a suna mu'amala da su idan an ce la yadkhulul jannata sai aka faɗi wani zunubi ma damar zunubin nan bai kai matsayin kafirci ba ai la yadkhulul jannata ma'ad dakhilin al-awwalin ba zai shiga aljanna tare da masu shiga ta farko ba sai an kai shi wuta an masa azaba gwaggwadon wannan zunubin da yayi na qat'ur rahimi to daga baya insha Allah ghafara lahu wa rahimahu ثم أخرجه من النار وأدخله جنته أو يدخله جنته Allah ya fitar da shi daga wuta ya mai da shi aljanna sunan waɗannan waɗannan suna ke ce musu nususul wa'i in hadisai ne ana ce musu ahadithul wa'id in ayoyi ne ana ce musu ayatul wa'id gabaki dai ana dunkule su a ce musu nususul wa'id manhajin ahlus sunna wal jama'a fi ta'amuli ma'aha shine muka ambata cewa me suna cewa ai la yadkhuluna ma'ad dakhilin al awwalina ba za su shiga tare da masu shiga ta farko ba sai idan an kai su wuta an musu an sun gyara deficiencies su to daga nan sai a mai da su aljanna a ƙarƙashin falala Allah da rahamarsa Allah kada ka sa mu ga wuta sai dai muna cikin aljanna an dan kawo abin nan a talabijin eh ko ba ana yi ba har ma ai fira wana da ashabul jannati ashaban nari an wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am za su bada amsa za a yi waya kuma ana kallon juna kaman Skype kaman Skype ana kallon juna ga sunan suna kallon yan aljanna su ma yan wuta suna kallon yan wuta na kallon yan aljanna yan aljanna suna kallon yan wuta kuma su tambayi juna eh? to wannan hadisi hadisi ne sahihi yana cin sahihul bukhari sannan yana cin sahihu muslim sannan yana cikin sunan abi dawud yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne sahihi kuma kun ga akwai ban tsoro a ce dalilin da yasa mutum ba zai shiga wuta ba ai bai kamata mutum ya aikata wannan aikin ba da hankalinsa ya san nasa Allah ka tsare mu حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin mun karanta kwatankwacin shi a baya qala manzon Allah sallallahu alaihi yace innar rahima shajnatun minar rahmani lallai zumunta wata jijiya ce daga Allah mai rahama ashadna ko ashujna ko ashidna duk luga ce sahihiya ko ka ce ashadnatu ko ashujnatu ko ashijna duk luga ce ingantacciya kaga kamar kamar sunan isbu'u ne dan yatsa malaman larabci suka ce duk jahilcin mutum da gwarancin sa in yana son ya faɗi sunan yatsa da larabci sai ya faɗi daidai akwai sigogi goma duk sun inganta in kaga dama ka ce usbu'un in kaga dama ka ce asbu'un in kaga dama ka ce isbu'un in kaga dama ka ce asba'un duk an baka dama wato dai an ce sai kai daidai ko ka ce ba zan yi daidai ba to malaman lura nan sun ce sai ka yi daidai din da ta faɗi shi ne to shi ma wannan in ka ce shujinatun yi in ka ce shadinatun yayi in ka ce ya yi. wata jijiya ce daga Allah ta'ala ta ƙulu tana cewa ita zumunta ya rabbi inni zulimtu ya rabbi inni qutsitu ya rabbi inni inni tana da ƙararraki fa da yawa zumunta za ta kai ƙara wajen Allah ta ce ya rabbi inni zulimtu ya Allah an zalunta ba fa waɗanda ka zalunta su ga ita da kanta zumunta za ta kawo ƙara ya rabbi inni quti'tu ya Allah an yanke ni an gutsire ni a matsayina na jijiya ya rabbi inni inni mazan sa ce ba ma sai ya ta faɗin laifuffukan ba ƙararrakinta suna da yawa kundi ne babba za ta tattara ta gabatar da shi a gaban kotun Allah manya-manyan azulmu da alkado sauran kuma manzan sama ya ce inni inni fayujibuha ko kuma inni inni din nan kaman irin irin irin irin yara din nan masu masu <laughs> ana menene na <laughs> menene <laughs> wato aji da shi a biya masa bukatarsa gata ya kai gata fa yujibu ha sai Allah ya bata amsa sai ce ala tardaina an aqata man qada'aki ki shakuru minki yake zumunta ki shakuru minki kake damu shin ba ta so in yanke duk wanda ya yanke ki wa asila man wasalaki shi kuma duk wanda ya sada ki in sada ki zuwa aljanna an aqata man ake anil jannati wa asila man wasalaki ila aljannati in yanke wanda ya yanke ki ba shi ba aljanna a lokacin ba zai shiga ba sannan in sadar da wanda ya sada ki ya tafi aljanna ya shige to kaga ashe zumunta zunubinta idan mutum ya ƙi bala'i kuma kamar yadda aka mana bayani a baya zumuntan nan hawa hawa ce akwai waɗanda dole sai ka tashi ka je da ƙafa akwai waɗanda in ka je da ƙafa sannan kuma ka ba su wani abu akwai waɗanda a irin wannan zamanin in ji a Sheikh Muhammad Salihu Usaimin ya ce kaman a waya ka kira waya ƙila saboda nisa yanzu mutum yana da dangi suna tsallaken ruwa ko ta gabas ko ta yamma ai kaga zai masa wahala ya ce sai ya je to wannan hadisi dai hadisi ne ingantacce حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة السبيان والسفهاء wannan سعيد بن سمعان تابعين الماجرين سيدنا أبو هريرة yace ya ji sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana cewa allahumma inni a'udhu bika min imarati as wasu was-sufaha ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga shugabancin yara a ce yara mulki ya koma hannun yara yan ƙanana ƙanana a ce an ɗauko yaro shekarun shi goma an ba shi a wata jiha Shekara shi goma wai adviser gwamna ne kaga wannan ai ai ai da walakin gora a miya akwai wani abu a ƙasa me zai yi wanda shi kanshi ba zai iya ba kanshi shawara ba balle ba wani kuma al'amari na jaha a cewa yaro shekara goma sha shida har sallah ta zo wai sai ya fasta ga hoton gwamna a sama shi kuma ga gashi ya makala kanshi a ƙasa kwata co to kaga imaratu sibiyani kenan wasu kuma malamai da al'ahadat da asibiyan fassara al'imam abdullahi bin mubarak ya ce duk inda kaga an ambaci al'ahadatu da asibiyanu to ba ana nufin yara ba ana nufin ‘yan bida'a a ce ‘yan bida'a su suke shugabanci kuma sa fassara ce ƙaribiya eh, al'imam al-khatib al-baghdadi a cikin littafinsa sharafu ahlil hadith ya kawo waɗannan riwayoyin da suke bayani akan cewa daga cin alamomin tashin alkiyama karɓar ilimi daga ƙananan yara al'ahadasu to sai al'imamu abdullahi bin mubarak sai ya ce al'ahadasu nan ana nufin al yan bid'a ake nufi ba yara ƙanana ba in yaro na da ilimi a karɓi ilimi wajensa to nan asibiyan ko dai su zama yan bid'a ko kuma waɗanda ƙananan yaran ne duk zai iya yiwa domin akwai hadisin da manzon sama ya siffanta khawarijawa yasa yace musu yace yace musu ahdathun ahdathul ahlami kwakwalan su ba su kwari ba ba su da gogayya a cikin rayuwa a wata riwaya manzon sama yace masu sufaha'ul ahlam eh. sufaha'ul ahla shine wata lacca da Sheikhul Albani yayi a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa almajirin sa Sheikh abin nan Abu Abu Abu Abu Abu al Abdul Hamid Ali Abdul Hamid Al-Halabi al ya maida ita littafi ya sa masa suna ya sa ma lecture suna littafin تنبيه سفهاء الأهلاف بأن الخروج على الحكام ليس سبيل الوصول إلى إقامة دولة الإسلام هذا سنة اللتاف هذا الصوت تنبيه سفهاء الأهلام بأن الخروج على الحكام ليس سبيل الوصول إلى إقامة دولة الإسلام سنة اللتاف الناس كينا lacca ce mai kyau a shekul albani ya kawo ya kawo ka'idarsa ta asaftiya wa tarbiya a ciki to kaga sufaha'ul ahlami kenan wasu da wawaye wawaye ko suna da doctorate na jami'a wawaye ko daktocin jami'a ne wawaye to sai na abu ya ce Allah kada ya kawo shi irin wannan lokacin to mu dai ga mana fi imarati sibiyani wa subhai Allahumma anqidna minha wallahi na nahnu fi imarati subhai wa sibiyani to daga wannan riwayar nan wajen ya inganta albani Allah ji kansa a cikin a cikin a cikin a cikin da'iful adab al-mufrad yace daga nan shi ya inganta amma ƙarin da zamu ji a gaba to shi kuma yana da rauni amma kuma anan ne mahallin <laughs> shahid din babin yake domin nan yanzu misali ai ana magana ne akan babu ismi qati'in rahim ko ke shi sa'id ibn sam'an yace ya ji sayyidina abu huraira ya ta'awwazu min imarati sibyani was subahai to me me muka sama me alaƙar wannan maganar ita kadai da babu ismi qati'ir rahim akwai munasaba ba munasaba to amma munasabar kuma ita ce a shekul albani ya ce bata inganta ba faƙala sa'id sam'ana sa'id ɗan sam'an ya ce fa akhbarani ibn hasana aljuhani. juhani ibn hasana aljuhani ya bani labari annahu qala li abi hurairata shi ibnu hasanat al-juhani ya ce ma sayyidina abu huraira ma ayatu dalika to me me alamar imaratu sibyani wa sufaha ya za a gane wawaye da ƙananan yara suke shugabanci qala sai yace an tuqta al-arhamu a yayyanke zumunta wa yuta al-mughwi sannan a rika mabatacce biyayya mutum batacce an san mabbatacce ne shi amma yanzu yana da awa kuma a bi shi wa yuqsal murshidu sannan a taba ma mutumin da ke shiryatar da mutane wannan kauli ya inganta ma ma'anar ku kalli wannan magana an tuqta al arhamu a cikin alamomi da za a iya gane wawa yake shugabanci duk zumunta sai a rika yanke ta talauci ma mutane yawa kana son sada zumunta ba za ka iya ba kana son ka je ka ga dangin ka ba zaman lafiya imaratu sufaha yusibiyani sannan wayu al-mughwi fatacce ne batarwa wanda yazo yana batar da mutane sai a rika bin sa saboda kila yana raba ma mutane kuɗi yanzu wani zai zo ya baka ya rika bada labari sai ka je na abin nan wanda suke zaune a gyalle sai kaji mutum ya zo yana yaban yana yaban shugaban yan shi'a a gabana wani wawa ya zo yana yana yana yana yaban shi hmm? kawai an matsa ma bawan Allah mu muna zaune da shi lafiya shi duk sunan ana an za a yi sai kaga ya je kuma idan ya ga akwai dan matsala ma a gida sai ya tafi da buhun shinkafa kuma sannan ya je ya ba baban kuɗi shi wanda aka mahaihuwa kaga wayu da almughwi kenan sannan wayu yu'sal mughshidu mutumin da ke shiryatar da mutane kowane irin irshadi ne karantarwa ce a a shawara yake ba mutane sai a rika saba masa yanzu ai muna cin wannan zamanin da bahaushe yake cewa wai gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba to mu yanzu gyara kayan ka ya zama an fassara shi ka ne a sauke a raba ko ka ne ba ma a raba ba bani haka aka koma in ka ba da shawara to ka zama mai neman fitina la manya wa la yara shi yasa yanzu shawara ma ta yi wahala a cikin al'ummar mu kowa aka bashi abin da ya ga dama كل واحد منا إمام نفسه وقائد نفسه وسيد نفسه هو kowa shugaban kansa ne. to shine nan mala ya kawo a can ya kwafo abinda a Sheikhul Albani ya ce yace sahihun duna riwayatil juhani li'annahu majhulul ayni ta ba ma majhulul hali ba shi ibnu hasanat al-juhani nan ba amma san shi ba Mm. ibnul juhanin nan kai ibnu hasanat al-juhani ba a ma san shi ba cikin alamin rijal ba a san shi ba to a takaice dai shi ya fassara waccan magana ce ta sayyidina abu hurairah ya min imarati as-sibyani was-sufahai yace fassarar alamar ita ce a yanke zumunta a riƙa yi ma mai ɓatarwa biyayya mai shiryatarwa kuma a riƙa saba masa babu uqubati qati'ir rahim fi dunya babun azabar mutumin da ya yanke zumunta tun a duniya tun a duniya Allah zai masa azaba mutumin da ke yanke zumunta to tun daga duniya Allah zai masa azaba fa hal asaitum in tawallaitum أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فقالي yanke من tun a duniya كي أذابا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Uyayna ibn Abdurrahman yace ya ji babansa yana ba da hadisi babansa shine Abdurrahman shi kuma babansa ya ruwaito daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min zambin ahara an yu'ajjila Allahu li sahibihi al'uqubata fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirati min qati'ati ar-rahim wal baghi ma min zambin babu wani zunubi ahara wanda ya fi cancanta an yu'ajjila Allah li sahibihi al-uqubata fi duniya. Allah ya gaggauta ma mai yin sa azaba tun a duniya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhira da kuma abin da ya tanadan masa a lahira ya aje masa sai ya je can ya taras min qati'atir rahim fiye da yanke zumunta wal da kuma zalunci wannan albagayun yana cin zunubai guda biyar da Allah madaukakin sarki ya ambace su kul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara min hawa ma batana sai aka ce me wani isma wal baghy bi ghayri al haqq laysa hunaka baghy bil haqq amma nan kharaja galib. kalam makhraja al ghalib eh fala madlula lahu aw fala mafhuma lahu إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له to kaga albaghayu kenan amma albaghayu na da wata ma'ana a fiqhu albaghayu ta waye ga gwamnati shine ake cin masu ake cin musu albugatu ko eh shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu aka zo kamar da imam az-zahabi ya ka a cikin siyar alamin nubala aka zo aka tambayi sayyiduna abu huraira a game da munafika sayyidina ali afwan a game da eh, khawarijawa aka tambaye shi aka ce ahumul kuffaru yace bal min al kufri farru to ahumul munafiquna yace laysu bil munafiqina fa innahum yadhkuruna allaha katiran wallahu ta'ala ya qulu fil munafiqina wala yazkuruna Allah illa qalila sai aka ce manhum ya amiral mu'minina sai ce hum ikhwatul lana bagaw alaina ahumul <laughs> kuffaru ce su ne wai kafaran da Allah ke bamu mu labarin su ce a'a bal min al-kufri farru ai sun guje makafirci ne suke ganin ahumul munafiqun to su ne munafikai ce a'a laysu bil munafiqin ba munafikai ne su ba fa innahum yadhkuruna Allah katiran khawarijawa na ambatan Allah da yawa ko kanu qurra'an wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila su aka ce suwaye sai ce hum ikhwatul lana bagaw alaina ƴan uwanmu ne suka mana tawaye ku duba adalci na sayyidina Ali da amma fa kawarijawa akwai nasosan da zaka bi fa manzon Allah sama fa ya fitar da su a musulunci kawarijawa manzon sama ya ce yamraquna min al-islam kama yamraqu as min ar-ramiyati yaqra'una al-qur'ana wa la yujawizu hanajirahum yanzu waɗannan abubuwan da ake ba da labari na ƙasa idan da gaske ne duk abubuwan nan da ake yi ba ba haɗi ba ne tsakani da Allah an fitar da wani wai faifai shekaran jiya wai wai wai shekau wai yana cewa wai wai ni ne na tata waɗannan yan mata yanzu musulmi ya ce ya tata wani kalmar tata yanzu ko musulmi zai zo misali satan ansa ko ba mutane suna dan ganin kamar wani abu bane ba haram ba ko ai da wuya mutum yanzu ya ce ai satan ansa ne ko kalmar sata wai ni ne na tace yan matan Chibok kuma zan je in sai da su sai yanzu wannan inda gaske ne wannan musulmin Allah da annabi shi ne waje yi wannan wannan magana in misali da gaske ne ku ji fa sharaɗin da na sa in misali da gaske ne duk waɗannan abubuwan da ake yi ba shashantar da tunanin mutane ake yi ba to albaghayu kenan ko dai zalunci albaghyu bi ma'ana az zalunci ko albaghyu bi ma'ana al an ta'ati hukami fita daga yi mace magabanni biyayya a fito na fito da su a yaƙe su to duk waɗannan Allah na gaggauta yin azaba tun a duniya wannan hadisi ne sahihi kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in